Thank you. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وجعل في أصحابه قدوة للأمة ونورا يهتدى به في ظلمات الفتن نحمده سبحانه ونشكره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها المؤمنون أوصيكم ونفس المقصرة بتقوى الله تعالى فهي وصية الله للأولين والآخرين قال جل شانه ولقد وسينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله أيها الأحبة في الله حديثنا اليوم تتمة وإنجازات الرجل هو من أعظم رجالات الإسلام عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه الفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل كان الخلفاء الراشدين وأحد الأشرة المبشرين بالجنة كان عمر رضي الله عنه عظيم الهيبة <clears throat> قوي الإيمان صادق القلب ثابت الجنان أسلم فكان إسلامه إذة وهاجر فكانت هجرته نصعة وتولى الخلافة فكان أحده فتحا وعدلا ورحمة أيها المسلمين حين تولى عمر الخلافة بعد أبي بكر رضي الله عنهما كانت الدولة الإسلامية تمتد في الجزيرة العربية فعمل بجد واخلاف على توسيع رقعتها ونشر الإسلام في الأرض فكانت فتوحاته نورا يهدي الشعوب إلى الإسلام فتح الله على يديه بلاد العراق وفارس حيث انتصر المسلمون في القادسية ونهاوند فسقط أرش كسرى وانحدر الشرك والظلم وفي الشام انتصر المسلمون في اليرموك وفتحوا دمشق وحمص وحلب والقدس وكان هو بنفسه من تسلم مفاتيح بيت المقدس في مشهد خاشع مؤثر دخلها لا متكبرا ولا متكبرا بل عاكبا بعيرا عليه مرتعة وفي يده أساه فضح الناس من تواضعه وعدله ثم امتدت الفتوحات إلى مصر وليبيا على يد أمر بن الآس فدخل الناس في دين الله أفواجا وأشرقت وأشرق الشمس الإسلام على ربوع الأرض عباد الله لم تكن إنجازات أمر عسكرية فحسب بل كانت إدارية وتنظيمية عظيمة أرشد آئم الدولة الإسلامية الحديثة وهو من أول من أنشأ الدواوين فدون أسماء الجنود ورتب لهم العطايا وأنشأ ديوان الخراج لتنظيم بيت المال وأسس الشرطة لحماية الأمن وأين القضاة المستقيلين لفصل في الخصومات وهو أول من وضع التقويم الهجري وجعل ديايته من الهجرة النبوية لتكون ذكرى خالدة تربط الأمة بدينها وتاريخها وهو الذي نظم بيت المال وأقام العدل في توزيع الثروة وجعل للفقراء نصيبهم ولليتامى حقهم وكان يقول رضي الله عنه لو أن بذلة أثرت في العراق لخشيت أن يسألني الله عنها لم لم تعبد لها الطريق يا عمر أيها المسلمون وفي آل رماد حين اشتد الجوع والقهر كان عمر يبيت طاويا لا يأكل إلا ما يأكل الناس ويقول أشبأ وبطون المسلمين جائعة لقد كان عدله مجمع المثل وزهده مدرسة للأجيال وإيمانه حسنا للأمة وكان يقول حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم عباد الله لكن وباء عمر قصف القيادة الراشدة القائمة على الشورى والمساءلة فكان يستشير كبار الصحابة ويقول لهم لا خير فيكم إن لم تقولوها ولا خير فينا إن لم نسمعها يعني النسيئة النقد البناء وكان لا يولي وليا لا يولي واليا إلا بعد أن يوصيه بتقوى الله والعدل في الرعية ويقول إن ظلمت الناس ظلمك الله أيها الأحبة هكذا كان عمر رضي الله عنه قائدا ربانيا جمع بين قوة الإيمان وحكمة السياسة جمع بين قوة الإيمان وحكمة السياسة وعدل الحكم عاش زاهدا ومات شهيدا رضي الله عنه وأرضاه سبحانه وتعالى طئن وهو في صلاة الفجر فسكت والدم ينزف وهو يقول الحمد لله الذي لم يجد سجد لله سجدة واحدة ودفن إلى جوار حبيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق رضي الله عنهما فهني له جوار الحبيب في رفيق الأعلى أمة الإسلام إن في سيرة أمر إبرة وعظة لكل حاكم ومحكوم فلو سار الناس على نهجه لأما العدل أرجاء الأرض فلنقتدي بعدله ولنتمسك بأمانته ولنجعل من سيرته مبعاثا يضيء طريقنا سهل إلى الله سبحانه وتعالى قائلين اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ووفقنا للاقتداء بسلفنا الصالح وجعلنا من الذين يقيمون العدل كما أمرت وجعلنا بعمر وأصحاب رسولك في الفردوس الأعلى ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا جهلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واستغفروا ربكم إنه كان غفارا وتوبوا إليه توبة نصوحا بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ألهمنا الثواب وجنبنا الأخلاق السلام عليكم ورحمة الله يومنا ترى وتن جماد الأولى جماعة من ظن الله صلى الله عليه وآله وسلم dari hudu da بدا da bakwai يا داتي da talatin da آية ga watan goma oktoba miladiya dubu biyu da wata hada mai talatin da ɗaya kai kasan tsarin ƙato ne Allah ka ganar da wanda bai gane ba ‘yan uwa masu albarka kamar yadda muka yi tsokaci a ƙarshen hutubarmu na makon da ya gabata cewa bai dace mu gama magana a kan sayidina umar ba tare da mun ambaci wasu abubuwa muhimmai da ayyuka masu tsada wanda ya aikata ya zartar a lokacin halifancinsa ba adalci da gina imani da yada musulunci da yadda aka gina daula ta islama kafin komai ina mana wasiya ni da ku mu ji tsoron Allah ita ce wasiyar da Allah ya yi na farko da na ƙarfe kamar yadda aya ta ɗari da talatin da ɗaya suratun nisa'i take cewa alaƙad wasainan lazina otul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah hakika mun yi wasiya ga waɗanda muka ba littafi kafin ku da kuma ku ji tsoron Allah duk wanda ya ce ka ji tsoron Allah ya gama maka komai don haka Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu taqillah ‘yan uwa masu albarka kutubar mu ta yau ciko ne ga waɗanda suka gabata guda biyu kuma za ta yi mana bayani akan muhimman ayyuka na taimakon addini da ɗaukaka addini da yaɗa addini da kafa daula wanda sayidina umar ya ci nasara a kansu a kwanakin da yake halifanci kafin ya bar gidan duniya ya yi shahada Allah ya kama masa yadda umar in ana maganar zarata ƙwaraza jagorori ma dubu abokin tafiya yana cikin manya-manya a musulunci shine aka soma lakaba masa kalman amirul mu'minin saboda adalci Sayyidina Umar shine ake masa take da alfaruk saboda Allah ya bayyanar ya cancance ya bambanta ya haɗe ko ya bayyaza tsakanin ƙarya da gaskiya. halifa na biyu cikin kulafa'u a mashiduna ɗaya daga cikin mutane goma da aka yi ma bishara da gidan aljanna Allahumma ja'alna min ahliha Sayyidina Umar ya kasance mutum ne mai kurkini mai haifa malam in ka gan shi ko ba ka kaunarsa sai ka girmama shi ko ba don Allah ba saboda ƙihar da Allah ta'ala ya yi masa sannan kawuyin imani, imaninsa ya fi dutse kafuwa ba ta iya girgiza ta kuma mai gaskiya ne tun daga zuci in kaji ya faɗi abin da ke zuciyarsa ne kuma abin da ke zuciyarsa yake kauci da shi Wannan mutum ne wanda tunaninsa da hankalinsa da zuciyarsa da gaɓuɓɓarsa suna tabbata a kan abin da ya yi imani da shi ne ba ya dara ba magudi ba shigo-shigo ba zurfi abin da ya musulunta wallahi sai musuluntansa ya zan izza ga musulunci da musulmi wannan kawai ya ishe shi fahar a can da ya yi hijira hijiransa sai ya zan taimako da tallafi ga musulunci a lokacin da ya an gaman halifanci sai halifancinsa ya zan cin ƙasashe daban-daban na kafirai suna shiga musulunci alifancinsa ya zan ya da adalci halifancinsa ya zan rahama ga talikai ɗan kwana musulmi duka muna da masaniya saidina umar ya anshi khalifanci bayan saidina abubakar radiyallahu anhuma saidina abubakar bai daɗe ba yana khalifanci shekara biyu ne da wani abu bai ma cika uku cip cip cip ba ya takaito a jaziratul arab sayyidina umar ya yi aiki aiki ya yi tsayuwan mai daka a dukkan ikhlasi wajen faɗaɗa daular musulunci da yaɗa islam a sassan duniya baki ɗaya ya yi jihadi jihadi wanda ya zan haske ga musulunci da musulmi har tashin kiyama Allah ya shirya da kasashe da al'umma mabambanta ta hanyar jihadinsa suna cikin halifancinsa ne Allah ya ba shi nasara duk ƙasashen da ke ƙarƙashin Iraki aka ci su da yaƙi suka koma musulmi me ya kai wannan nasara babban daula ta tsarisa ta fada hannun musulmi a hannunsa ne an aka kai da yaƙin ƙadisiyya Allah ya ba da nasara لكن نهاول ب الله يبعد النسوع وانت ما ستاريه ستيتي و فتح الفتوح تعالى أي يحيط به دجا ملك كسرى يقاط هل ننصح شركا بسجن نبو تنوت هذا ذلك يمتو da a zamanin sa ne radiyallahu an ni ne na yi kai ne ka yi idan ka koma biladi sham kasashe ne suka haɗu ana ce masu biladi sham a wancan lokaci rundunar yakin musulmi ta yi nasara a yakin yarmouk kafirai suka kwashi takaicinsu a hannu a zamaninsa ne aka ci damashka suriya a zamaninsa aka ci hims da hims a zamaninsa ne aka ci kudus wanda yahudawa a yau suke mana kisan kiyashi saboda lalacewar mu ba abin da ba mu da shi sai ƙarƙarfan imani muka rasa kowa mulkinsa yake tunani jin daɗinsa yake duba rayuwarsa yake kallo dama al'umma da ɗai ba za ta bar jihadi ba kwace, Allah ya sa mata kaskanci da walakanci ka dubi dai abin da ke aukuwa ai alkawali su saba walantar da ankal kal yahud walan nasara hatta tattabi amillatahu yanku Abdina Umar lokacin da ya ci kudus da hannunsa ya anshi mabuɗan masallacin kudus an taru an cincirin da zo cikin tawadu'u ba girman kai ba jiji da kai irin na mutakaddirai da jabbarai bar ‘yan raƙumarsa ya hayo rigansa duk faci an nana buɗe baki wannan shi ne ya girgiza duniya ai imani babu imani ne ke san'anta rijal yana rike da ‘yan sandan nan tasa a hannunsa wallahi mutane mafi yawa kowa kuka yake saboda tawadu'unsa da suka gani da tsaban adalci Allah ka dawo mana da wannan iriyar gaba ɗaya hannun musulmi ka kunyata Yahudawa. Sai Umar bai tsaya nan ba sai da ya shigo afirka bayan ya gama da esha ya fada misra aka yi nasara a kan taƙiɗa wannan suka musulunta ya gangaro libya ƙarƙashin wannan lokaci kwamantancin amurkin al'as al'umma suka yi ta shiga addini kungiya kungiya jama'a jama'a da adadi yan uwana masu albarka wannan nasarori bai tsaya a fagen fama ba kawai sai umar babu wani fage face ya yi abin da ya jin ake jinjina masa a tarihi idan ka dawo ta fannin mulki da tsara kwamandoji da yadda za a tafiyar da sojanci shi ya soma samar da sojoji wanda aikinsu kenan ga bariki wanda har gobe ake kwaikwayon sa Allah ta'ala an ya nazzama abubuwa ya samar da kyakkyawan administration ya kafa ginshiƙai da asasin yadda za a tafiyar da daula sannan ya buɗe ma'aikatu daban-daban da akan ce ministan ina kudi zai shiga ya za a tsara kudi me za a yi da dukiyar sannan ya samar da ma'aikata wannan su kuma jami'an tsaro ne za su kula da rayuwar al'umma irin su polisawa su sanin defense da tsoronsu dai wanda su kawai za su sa ido ne ba fitina a gari sai dina umar ya soma wannan sannan a zamaninsa ne aka soma fitar da ma'aikatan shari'a aka naɗa alƙalai aka kai su wuraren da suka dace gari-gari ƙasa-ƙasa kuma kowannen su aka yanka masa albashi a baitul mali kafin shi ba wannan kafin shi ba wannan kuma shi ne farkon wanda ya sanya mana tarihi na hijira wanda yau yanzu ma muke cewa farkon hutuban nan ko fassarar hutuban nan yau muna tara ga watan jimadal ula shekarar hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai shi ya samar da wannan kafin shi babu me yasa ya zaɓi hijira domin nan ne aka samu bambanci da cancancewa kafin kafici da ƙasar musulunci kuma da ita ne Allah ya ɗaukaka addini sai dina umar radiyallahu anhu duk wani abu na daula ko dukiya wanda ya shiga baitin mali yana tsaye da adalci a kai wajen raba arzikin ƙasa tauzi'u sarwa talakan da ke ƙasa wanda ba shi da dukiya bai da abin yi ana ba shi a cikin dukiyan hukuma saidina umar yake wannan subsidy da ake cewa komai ne na ƙarya ma shi wallahi ba na ƙarya ba ne na gaskiyan ne in aka tabbatar talaka ne wannan tibis ya gajiya ba zai iya aiki ba wallahi sai an fidda masa a baitul mali abinda ba zai yi hawaye ba kuma duk wata za a bashi ya ci ya sha ya sutura sai gina umar ya soma wannan radiyallahu ta'ala Na marayu sai gina umar ya ce kuna da haƙƙi a dukiyan gwamnatinmu saboda haka babu wani maraya face akwai fayil ɗin shi an san gidan da yake an san matsalolinsa hukuma ke ɗaukan nauyinsa yanzu da za mu koma ƙasa da shekara dubu baya ana mana wannan haida mun ji daɗi yanzu ma'aikacin ma ya zama maraya ma'aikaci nawa ne zai tsaya albashin shi ya zauna lafiya ban ce babu babu nawa ne wani kafin kwana goma ya so makame-kame da an san albashi kwana goma ya so makame-kame kudin inda yake akwai kudi da ke gangamowa ya danne ɗaya kenan ko kuma ana 50-50 da mabi aiki da mabi kasuwanci ko gona don a sami rufin asiri ko kuma ka zauna kullum ana maka sallama ka ci baka biya ba wani abu sai daular musulunci sai dina umar Allah shi kara masa yadda saboda tsabar adalci ba ɗan adam ba cewa yake الله أكبر لو أن بذلة أثرت في العراق لخشيت أن يسألني الله عنها لم لم تعبد لها الطريق يا أمر yace ba ɗan adam ya kwana da yunwa ba ko ya hanya yana cin ciki ba ba a madina ko maka ba wallahi da haƙuma za ta kama hanya ba kyau hanyar ta yi tuntuɗe don ji tsoron da kiyama Allah ya tambaye ni me yasa baka share ma dabbobin nan hanyar da za su yi ba Umar to yawa hanyoyin mu wasu sun zama abin da ake ce ma tarkon mutuwa tarkon mutuwa ko kana da abin hawa ko ko babur ne kafin kwana bakwai an zazzage shi da kubban nan sun san kaji hanya gina umar ta dabba yake cewa in bai kyautata mata wa zai kyautata mata don haka da kansa yakan tashi ya zama likitan dabbobi yau in aka ce daula tana da wasu dabbobi ko na zakka ko wasu abubuwa ko wanda ta mallaka wallahi sayyidina Umar yakan je ya duba su ya ga wacce ce ba ta da lafiya wanda ya ma dabba haka ina kuma ɗan adam ‘yan uwa na daga cikin aikin sayyidina Umar mai ban sha'awa wanda ya ba tasirin shiga al'ummar duniya a zamanin halifance shi an ibtila'i akwai wata yunwa wanda ta gama ƙasashen musulmi ba ƙasa ɗaya ba ana ce mata amur amadu wasu sukan ce maja'a yunwa ya yi tsanani ma mutane ga kwari ba ruwa wallahi sai umar haka nan yake haƙuri bai ci ba cikin shi a ɗafe ba ta albanta ciki da baya ya ce ai ba zan iya ci in ƙoshi ba sai sauran jama'an musulmi sun ci sun ƙoshi alagafata malam in ba irin su umar ba wasu shugabanni suke haka wani shugaban ganin ka yake billahi lazi la ilaha illahu a karan gidan shi ya fi ka mutunci don irin yadda zai kula da tsaron gidan shi sai ya bisa goma ba zai maka ba kuma shi ne ra'i kai ne ra'iyya sai da umar a wannan shekarar ta kai ma yana cewa ashba'u wa butunil muslimina ja'i'a aka masa magana Umar duk ka canza akwai yunwa al'amata nan a jikinka ya ce yaya zan ci in ƙoshi lokacin cikunan ƴan uwa musulmi suna yunwa ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba mun faɗi a nan cewa ya zo yana kutuba saboda ba ni a cikinsa cikin ya kulle ya kuka ya buge ciki ya ce ko ki ihu ko kakka ihu wallahi ba za ka ci ka sha ka koshi ba sun musulmi sun koshi idan shugaba yana da wannan tunani kuma yana da wannan aƙidar kuma yana sa ta a aiki to ya zama hajimul qawm khadimul umma sayyidul qaumi khadimuhu domin shugabanci wahala ce kuma ɗaukan nauyin jama'a ne ba mulki ba ne da tunƙaho da nuna isa da hurin hanci inda a musulunci ne talakawa za su yi bacci ba kai ba in ka yi rumi-rumi za ka farka su ba su farka ba za su ci ba ka ci ba za su sha ba ka sha ba a ne za ka ga wanda ake shugabanta yana tsananin sai shugabanci shi bai san kada ya sauka jikinsa shi kuma shugaban yana nuna ƙauna da rahama ga talakawansa a wannan lokaci sai dina umar polisi din shi ya zauna ya yi tunani duk ƙasashen musulmi sai ce ina duk ake da haran abinci a kawo ƙarshen duniya duka in an haɗa ai ba a zama ɗaya ana cewa masalihu ƙaunin inda ƙaunin masasidu lokacin da wani ya ce waye waye wani sai ya ce madalla irin na mai bara sai wani ya rasa sai wani kan samu ba haka suke cewa ba shi a shi in ka bayar ta masa ne shi kuma ya samu amma a gun Allah kai ne ka samu shi ya masa domin Allah zai ka maka ninkin da za ka yi mamaki in ka ga sakamakonka to sai jina umar da aka tara wannan abinci da arzikin da aka tattara ai lokacin ne za ka ga shugaba yana kira kowa zai ansa kuma wallahi a yi ɗa'a saboda an san ba zai sa a aljihunsa ba ba kuma zai cimshe a gidansa ba ne da ya tattara da kansa yake raba matalakawa da shugaban kasan duniya da kansa yake raba matalakawa kuma da yadda yunwa ta yi yunwa sai ya ce to a wannan lokacin mun tsaye da haddin sata aka kamo ɓarawo sai ce wallahi laluma ce kuma laluma ce shi yasa a musulunci ka ji yunwa kakka mutu duk abin da ka samu ko ba naka ba ne in na halal ne ci abinka nan ya zama halal kan kabarin ka mutu da yunwa ga rogo a gonan wani to ka kashe kanka kuma Allah ya ce wala taqtulu anfusakum inna Allah kana bikum rahima Allahu akbar sayyidina Umar bai cire wannan dokar ba sai da Allah ya kawo yalwa da haka adalcinsa har gobe har kwanan jigima wallahi buka misali ake da shi a duniya gudun duniyarsa jami'a ce wadda ake koyon darasi a cikin cikinta Limaminsa kuma ganuwa ce garkuwa ga dukkan wani bala'i shi ne yake cewa hasibu an fusakun qabla an tuhasabu wazinu a amalakun qabla an tuzana alaikum akan ce ku yi makanku hisabi kafin Allah ya maku kowa ya san waye shi ya san me yake aikatawa in daidai in ƙanna in gaskiya in ƙarya kuma kowa ya san imanin shi yana yin shi zahiri da ɓoye ko ana cin duhu sai da na umar cikin injazat ɗin shi shi ne ya assasa yadda ake jagoranci mai wanda ya dace. Sai sai da na umar Allah ya ƙara masa yadda. Shi ne ya tsoma kafa majalisar shura ga wani majalisa na dattijai wanda za su sa ido a gwamnati wallahi sai gina umar ya sama manya-manyan sahabbai su ne 'yan majalisa da kuma masu zurfin ilimi ta ƙwa'ani da fahimtarsa su ne 'yan majalisan umar kuma in ya tara 'yan majalisa kan masu faɗa da masu nasiha ya ce la khaira fikum in lam taquluha wa la khaira na in lam wallahi idan ba ku dubi gwamnati mu ba kuka bayyana aidatinta kuka yi mata nasiha wallahi babu alkhairi tare da ku gaba daya kaga ya kori nifaq munafunci munafunci da shi ke cinmu yanzu dama an ce dodo ne cinye mai ita yake yi ana wakiltan al'umma kasan halin da take ciki a ce ai ba matsala ba matsala munafunci kuma kai aikin ka kai ma shugaba ya ta gaya masa gaskiya sai ka zama abin da bahaushe yake cewa ɗan an shata in an ce a sauke ku sauki in an ce a tsora ku tsora in an ce a tsaya ku ce dama abin da muke so kenan in an ce a tafi ku a ah, wallahi mun daɗe da gajiya da tsayi wannan ma sayyidina Umar shi ce mai ‘yan majalisansa yake la khaira fikum illam taquluha wa la khaira fina illam nasma'aha babu wani alkhairi tare da ku in ba ku fitin mani gaskiya ba ba ku nuna mun laifina ba ba ku bayyana mun aibina ba ni kuma wallahi babu alkhairi tare da ni har in za ku gaya mun gaskiya ban ba sai umar saboda adalcinsa in ya tashi naɗa gwamna ya tura shi wata ƙasa baya duban wane ne kai a zumunci ko a kusanci ko tare muka taso yana duban cancancanka a wannan aiki kuma in yi naɗa ka abu na farko zai tsema maka alwasiyatu bi taqwallah ya ce ka ji tsoron Allah kada ka ga an baka Iraq ko Misira ko ina ne kai ne jagora ka je ka yi tundun a dukiyan al'umma ko ka ci zarafin bayin Allah ka ji tsoron Allah ka yi adalci ga 'yan waɗanda ke ƙarƙashin gwamnatinka a ƙarshe ya ce masa in zalamtan nasa zalamaka Allahu wallahi in ka zalunci jama'an da kake ma mulki to zaluncin da kai Allah sai ya dawo maka da shi ninkin ninkin ‘Yan uwa masu albarka, haka Umar ya kasance in ka dubi gwamnatinsa shugaba ne na Allah duniya ba ta dame shi ba sannan ya haɗa ƙarfin imani da hikimar siyasa da adalcin hukunci don haka ya rayu ma duniya saki uku ku shugaban ƙasa rigar shi da maki sama da waje maki shugaban kasa yanzu nan nan nan din duk kukan nan da muke yi da wuya ka samu wani a masallacin nan maki uku a rigan shi uku kacal amma shugaban kasa rigan shi da maki har waje goma fiye da goma ma kai ka san na Allah ne haka ya rayu duniya ba ta dame shi ba kuma ya mutu yana mai shahada bari za mun gabatar a hutubar da ta gabata cewa la'anannan ba majuse ya zo ya soke cikinsa ya yi wasa da wuka mai guba har sau uku shi kuma cewa yake alhamdulillahi lazi lam yaja almauti بيد رجل سجد لله سجدة واحدة يا na gode maka da baka sanya mutuwa ta a hannun wani musulmi wanda ya taɓa maka sujjada ko da so ɗaya ba dama kullum mun ce yana rokon Allah ne shahada da mutuwa a binin Madina to ba birnin Madina ba sai ya rasu a masallacin manzon Allah ya shahada ɗan uwa masu albarka wannan shine tarihin na umar zubi uku da muka yi a takaici kaɗan ya fito daga tekun adalcin shi da iya tafiyar da mulkinsa da hijinominsa a siyasa Allah ta'ala anhu fatan ya zama mana wa'azi shugabanninmu mu ɗau darasi wanda ma ake shugabantan su ɗau darasi na rantse da Allah da za mu tafi tafiya irin rayuwar na Umar da adalci ya cika duniya ba abin da ba mu da shi sai rashin adalci mu taho mu koyi da adalcinsa mu yi riko da amanarsa sannan mu samu haske daga cikin siyarsa don mu haska kana mu tafiya. muna hankon Allah ka sa cikin masu jin gaskiya da tsare gaskiya da aiki da gaskiya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu koyi da magabatanmu na gangaru muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da mu da shugabanninmu ya ba mu ikon adalci da tsayawa akan umarnin ubangijinmu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya tattara mu gaba ɗaya ya tashe mu da sayyidina Umar da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya saka mu a aljannan firdausi Allah muna kuka akwai damuwa da yawa a wajen bayinsa kuma kowa da irin damuwansa akwai wanda aka haɗu akwai wanda take kantu ga kowannenmu mu Allah ka fi mu damuwanmu muna roƙonka bismikal a'azam wa bi asma'ikal husna wa bi sifatikal ula Allah ka yaye ma duk mai damuwa damuwarsa kamar da duk mara lafiya barin cutarsa wanda ya sani da wanda ma ke jikin ba a sani ba Allah muna roƙonka ka kyautata rayuwar mu a imani da aiki na gari ka kyautata rayuwanmu a abubuwan da babu rayuwar sai da shi ka yalwata mana arzikinmu na halal Allah ka nisanta mu barin haram Allah ka wadata mu daga falalarka barin waninka iyayenmu malamanmu ‘yan uwanmu da suka riga mu da imani Allah ka gafata masu mu ma Allah ka sa tun daga yau har goben mu har koma ga ubangijinmu Allah ka sa goben mu tafi yau din mu kyau idan mutuwar mu ta zo Allah muna roƙon ka babban fatan mu Allah ka azurta mu da cikawa da kalmar la ilaha illallah Muhammadin rasulullah sallallahu alaihi wasallam. sallam wa subhanaka allahumma وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأقوم إلى الصلاة يغفر الله لنا جميعا Thank you.